Masu mu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. ta ce Halima Jimarau ke gabatar da shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawarmu da Profesa Fatima Batulu Muktar. Ƙwararriyar masaniyar ilimin kimiyyar tsirrai wadda yanzu haka ita ce shugabar tsangayar koyar da ilimin kimiyya a jami'ar North West ta jihar Kano a Najeriya. Idan kuna biye da mu dai muna tattaunawa ne akan babban taron da ya kawo ta na Amurka a can kwanakin baya akan fasahar kimiyyar sauya kwayoyin halittar gado. A makon jiya, Profesa Fatima Batulu Muktar na cikin bayyana mana dalilanta na mai da hankali akan wannan sabuwar fasaha lokaci ya yi mana. Daga nan za ta ci gaba a yau. Ina so na fahimci da abin yake kuma musamman yadda ake kyamar shi wasu da yawa suke kyamar wannan abu na saboda suna ganin cewa ya za a yi a sauya abin da Allah ya halitta eh, a zo a sauya mishi halittarsa saboda haka wasu suna da wannan abin a eh, kyamar wasu kuma suna ganin kamar cewa a tun da yake ba a yi bincike isasshe ba a kan dan adam karshen ta nan gaba za a zo a ce yana da tasiri akan lafiyar dan adam ko ya jawo wata cuta ko wani abin nan so da akwai dalilai dai da yawa da yake sawa ake ake kyamar wannan abin nan din wasu kuma suna kyamar shi saboda suna ganin cewa a kamfanin da suke harkar wannan bincike suke yin irin waɗannan iri suke samar da irin waɗannan sababbin iri wato su kaɗai suke da haƙƙin mallakar wannan abin nan irin saboda haka in ma ka saya ma gwamnati ta saya ta raba manoma sun yi amfani da su to manoma ba su da ikon su sake ajiye wannan irin su da shukawa a su je kuma baɗi ma su sake saya daga wurin kamfanin nan Aka sun yadda muka saba mu a gida manoma mu yadda duk shekara in aka yi noma za a ware wanda za a ci in aka gama ci kuma za a rage wani kuma wanda yake shi kuma za a shuka baɗi to amma wannan kimiyyar waɗanda duk suka samar da shi to ba za su ya yadda a yi wannan ba to da haka duk shekara sai da an sake komawa wato suna da haƙƙin mallaka na wannan um, bincike da suka yi wannan shine abin da yake bani sha'awa akan abin nan dinnan irin ka ga cewa ga wani abu sabo ya taso wanda yake kuma um, baka ga san inda zai kare eh, ba to gara ya zama cewa ka sani ake ciki um, kuma zaka iya tattaunawa a kai kuma za ka iya eh, yi wa wasu bayani akan yadda kimiyyar take kuma za ka iya shusa wa wasu ra'ayi a kai su masu je su nemi wannan ilimin a fannin domin a ƙarshe a ƙarshen ƙarshe ƙasashenmu na afirka mu ne za mu zo mu zamanto cewa ana kawo mana waɗannan amfanin gona ɗin tun da yake mu ne har yanzu ƙoƙarin da ake a ga cewa an samu wadatar amfanin gona har yau an kasa samu har yau sun shigo da abinci har yau wasu ba sa samun abincin da za su yau professor fatima batulu muktar idan na fahimce ki ke kin shigo mm. wannan haraka ce don ki ƙara gane yadda wannan kimiyya take kwarai da gaske ki gane ta kuma ki fahimci yadda ake ta yadda ita wato saboda ki bambance illarta da kuma amfaninta haka haka ne za a iya cewa haka kuma sannan ina so na cusa mutane sha'awar shiga ita wannan kimiyya mutane musamman namu daga nan gida domin su fahimce ta yadda su ma za su dukufa a cikin wannan binciken kada a bar mu a baya saboda an saba komai sai a bar mu a baya komai sai dai mu mu zamanto cewar a shigo mana da shi mu amfani da shi amma mu ba za mu iya yin binciken mu ga cewa mu kuma mun samar da namu na kanmu ba to in ina da kishin na ga cewa mutanenmu sun goge a cikin wannan kimiyyar yadda su ma za su iya samar da wani amfano daga gare mu yadda ba ta mun yi ta dogaro da wato kasashen waje suna shigo mana da nasu amfanin ba in mu za mu yi namu mu za mu san me muke bukata to da haka mu za mu san irin ma canza halitta ne mu za mu san irin canje-canjen da muke so mu mu canza wanda yake zai fi dacewa da mu wannan shi ne babban burina. Gaskiya haƙƙon Profesa Fatima Batulu Muktar da watan Allah ya ƙara mana yawan masana ilimin kimiyya waɗanda za su riƙa shiga ana yin irin waɗannan bincike-bincike da su. A makon gobe za mu ji ko wannan fasaha ta kai ga sauya ƙwayoyin halittar gadon bil'adama ko kuwa a kan tsirrai da shifke-shifke kawai ta tsaya. Sai rana ya tau da izinin Allah. Ta ku ce Halima Jumrau a madadin Profesa Fatima Batulu Muktar da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.